قال رب أنا يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا النبي زكريا yace cikin mamakin ikon Allah yaya za a haifa min yaro alhali matata bakararriya ce ba ta haihuwa kuma ni gashi na kai ƙarshen rayuwa saboda girma da launin ƙasusuwa